Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausar mu TV. Mu ne muku sallama irin ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To kamar yadda muka saba dai a kowane lokaci muna kawo muku rahotanni da labarai da dumudumin su daga jamhuriyar Nijar. To a yau ma dai a ƙoƙarin da brigadier janar abdulrahmani tani ke yi na ganin ya sauke hakkin da ya rataya a wuyansa da nauyin da al'ummar jamhuriyar nijar suke da shi a kansa ya yi ƙoƙari tare da yunƙurin ganin ya fara samarwa da iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a filin daga gidaje har guda ɗari wanda aka gina a yanzu haka ake ƙoƙarin bawa wayannan iyalai mukullaye domin su zauna su ji daɗin rayuwarsu domin rage musu raɗaɗin rashin iyalansu cikin wannan al'amura dai da aka gabatar a cikin unguwannin da aka yi wannan gine-gine an samarwa wa da iyalan rijiyoyi asibitoci da makarantu domin inganta rayuwarsu haka zalika za ku ji yadda iyalan mamatan suka yaba yayin miƙa musu mukullayen nan na gidajen sun yaba tare da godiya da kuma jinjina ga birgediya janar abdurrahmani tani za ku ji wa'annan bayanai duk dai a cikin rahotannin da muka tanadar muku a yanzu haka tare da waɗansu ma rahotannin makamantansu da kuma ci gaba da jamhuriyar nijar ke samu ta hannun Birgediya Janar Abdurrahmani Tani tare da yaba masa da kuma jinjina masa daga wani dan gwagwarmaya duk dai a cikin bayanan da rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu haka cikin wannan tasha ta mai albarka ta husar mu TV sai dai mu ce ilahu jalla mai duka ya ci gaba da dafa wannan gwamnati ta cnsp ya kare ta daga sharri masu sharri ya kare ta daga makircin masu makirci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 ai sauraro lafiya. jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta soma samar da gidajen zama ga iyalan sojojin da suka mutu a fagen daga a wani mataki na rage wa iyalan waɗanda suka mutu na matsalolin rayuwa da za su fuskanta bayan mutuwar mazajen nasu. hakan kuwa yana ƙara ƙarfin gwiwa ga sojojin da yanzu haka ke ci gaba da yaƙi da ta'addanci a jamhuriyar Nijar. Wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya ziyarci yankin da gidajen suke ga kuma rahotonsa. Gidajen zama guda ɗari ne kowannensu ciki da falo, gwadala da kuma banɗaki, waɗanda kowanne aka gina a fili mai faɗin marabaɗi mita ɗari biyu. gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar a basa tallafin ƙungiyar ta iko mai zaman kanta ta gina wa iyalan sojojin ƙasar ta Nijar da suka mutu a fagen daga. Kuma kanar Dauda Adamu wanda a madadin ministan tsaro ya jagoranci bikin mika makullan gidajen ga iyalan mamatan sojojin ya bayyana mahimmancin wannan aiki yana mai cewa. Ya ce gidajen da muka mika muku a yau sun wuce maganar gida. Batu ne na samar da muhalli da kwanciyar hankali da zama zaman lafiya ga iyalan da suka rasa magidantansu muna fatan waɗannan gidaje za su taimaka ga inganta rayuwar waɗannan iyalai da marayu da ba su damar gina sabuwar rayuwa cikin mutunci kuma mu iyalan sojojin da suka mutu a fagen daga ina mai tabbatar muku da cewa gwamnati ba za ta manta da ku ba kuma mun sha alwashin ba kulawa ta musamman da ci gaba da karma kushewar mazajen ku da tabbatar da cewa ba za mu taɓa mantawa ba da yadda mazajen ku suka sadaukar da rayukansu ko baya ga waɗannan gidaje ɗari sabuwar unguwar iyalan maragayan sojojin da aka gina a ƙauyen bankula na bakin garin birnin yamai ta kuma kumshi rijiyoyin burtsatse guda hudu da gidan asibiti da makaranta da kuma babban masallaci kuma malam abdurrahman mamadu jagoran kungiyar mai zaman kanta ta iko da ta ɗauki nauyin gina waɗannan gidaje ya bayyana mahimmancin wannan aiki nasu ya ce tun daga lokacin kafuwar cibiyar wannan kungiya tamu ta iko nijar a shekara ta biyar, taimakon marayu da marasa galihu na a sahun gaban ayyukan da muka sa a gaban ɗaruruwan matan soji da suka mutu a fagen daga ne da iyalansu suka halarci bikin kaddamar da waɗannan sabbin gidajen zama da aka samar musu kuma da abdurrahman ahmadu aisa shugabar kungiyar matan da suka rasa mazajensu a fagen daga a nijar ta bayyana gamsu rasuwarta da wannan tallafi da suka samu tana mai cewa wallahi mun yi farin ciki kwarai-kwarai kuma mun yi godiya da mu da yaranmu eh, saboda wanda ya baka gida da zaka zamna ai bai rage maka komi ba sun da yanzu kaga wannan ba mu biya kudin haya muna taidai ne mu zamana mu da yalunmu hankali mu kwance ba wani bai zo ya ke mu wata ya mutu ba mu kudin haya kenan wannan godiya babba ne sai dai kuma ƙungiyar matan sojoji sojojin da suka mutu a fagen daga a ƙasar ta Nijar ta bayyana fatan ganin sauran masu hannu da shuni za su bi sahun wannan kungiya wajen taimakawa gwamnati ga samar da ƙarin wasu gidajen zaman. Gisali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ta har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda kungiyar Alternative Espanyol Teoyin Stuart mai fafitkar kare haƙƙin jama'a ta ci wato ta shirya wani zaman taro ga mata 'yan jaridu da suka fito daga jihohin Yamai, Agadas da kuma Tawa. Makasudin hakan dai shine na wayar da kan 'yan jaridan dangane da kare haƙƙi da wato 'yan gudun hijira ke da shi, a cewar wakilinmu Salisu Bukari. Lokaci zuwa lokaci dai kungiyar Alternative Espace musamman ma wannan sashe mai kula da batutuwan da suka shafi bakin haure ko kuma 'yan gudun hijira na ba da karfi ne wajen karawa ma'aikatan kafofin yada labarai horo ta yadda za su rinka taimakawa wajen faɗakar da al'umma mahimmancin kiyaye hakkokin ɗan adam musamman ma waɗanda matsaloli suka tilasta musu barin gidajensu. Andre Muhammadu Tahiru ma'aikaci ne a sashen kula da bakin haure na Alternative Espace Citoyen bakin haure da 'yan gudun hijira su yadda ya kamata su wallafa labarai wanda zai kare mutuncinsu mun kwatanta musu dokoki wanda ƙasa da ƙasa ma suka ɗoka don kare wannan incin mutanen nan ya kamata su wallafa don su wayar ma mutane kai bisa kan dukkan ƙalubalen da suke samu ya ne za a kare haƙƙinsu da su da iyalansu ɗan adam kowanne yana da 'yancin in yaƙi ko kuma ambaliya ta faru da inda yake da zama ya bar inda yake zuwa nuri. Daga ɓangaren mata 'yan jarida da aka gayyato domin ba su wannan horo, kusan dukkaninsu sun yaba wannan tsari da aka samar na faɗakar da su a matsayinsu na mata 'yan jarida domin a cewar Barira Muhammadu Hussaini. nan gaba kam za su rarrabe dan duma da kabewa kan batun bakin haure ko kuma yan gudun hijira da ma hakkokinsu. bambanta menene yan gudun hijira wane ne bakin haure sannan kuma an gaya mana shi kanshi gudun hijiran ko a ce iya migration in menene yake nuni da kanshi yanzu muna tunanin cewa in muka koma inda muka hoto za mu yi kokari mu yi abubuwan da za a yada wa ma mutane su gane cewa su ma fa mutane ne suna da incin da za su yi rayuwa kamar kowa da kowa uwa manyan matsalolin dai da bakin haure ko yan gudun hira ke fuskanta sun hada da nuna miyagun halaye da ake yi a gare su don dai ana kallon su a matsayin baki matafiya kuma cewar maryama umar yakuba yar jarida a radio alternative ya mai ta ce har yanzu bakin haure na kokawa kan matsaloli kala-kala da suke fuskanta gaskiya dai ana ta fafutuka ana ta kokowa a kwato musu yanci su tunda dai har yanzu magana ce ake amma dai abun ba mu ga inda ya kai ba daga cikin shirye-shirye ko kuma labarai da suke bayarwa gidajen rediyoyi ko kuma yankunan da ake fama da kwararar bakin haure kamar yamai birnin kwanni da madawa zuwa agadas ana buƙatar ganin kafofin sadarwa sun da kufa wajen baiwa bakin haure ko kuma yan gudun hijira magana tare da faɗakar da sauran al'umma kan halin da suke ciki da kuma mahimmancin kare masa hakokinsu salisu bukari dw hausa daga yammai a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umman ƙasa ta nijar to sha Allah eh za mu yi fashin baki dangance da mulkin cani bisa yadda cani ya gudanar da al'amuran shi kafin yanzu eh, kuna magana da abdullahi muhammad president na rgs komin balak bisa yadda tani ya gudan da al'amuranmu na an ƙasa ya kawata su fahimta ƙasanmu tana son mu eh, za mu yi mai laƙabi da cewar ƙasanmu tana son mu jaramanta ne kawai abbasa gabata ba amma sun zo daga farko yanzu cikin ƙasashe na duniya idan kun ka dibi siyasanmu mali burkina nijar tani ya sa son ƙasa daga cikin an ƙasa wanda da su an hidda musu shi daga cikin zuciyoyinsu farko niger an baka jan faransai to diskurkin niger wanda za a yi mai muhimmanci ba ka taɓa sanin abin da aka ce daga cikin shi e eh, cani ya kawo yau an niger sun kalli telesayal kuma sun haɗa ƙasashensu dukkan is daga farkon kuma suka dawo bisa duka sun haɗa jihohi guda takwas jihohin guda takwas duka labarin da an ka cikin sati za ka ji su kaɗan ƙasa kuma za ka saurari su cikin tele sahel cani zai fito cikin tele ta ƙasa inda ake gudanar muku da labarin ku na ƙasa da yaren da za ku ji eh cani shi ya kawo wa'ansu abubuwan da aka san ashe ƙasar nijar tana da kuɗi iranian yana biyan komi idan kun kai la'akari niger ta shiga ciki wani hali lokacin da ta yi juyin mulki amma duka wannan bai sa ta sare ba in muka kalli wani abu niger an maida ta cikin kasashe wadda ba ta iya komi sai ga ta yanzu kaso kowace kasa idan za ta danganta da mulki sai ta kira niger tattalin arzikinmu ya hau an ƙasa sun san suna da harruwa da kuma abin da zai fito daga cikin ƙasarsu ɗan nijar da cani da babatanja sun kasan nawa aka sai da garamu na zinariya an nijar da cani suka tabbatar da cewar ashe su ga muhimmancin idan kwansaye ya zo yayi magana ga abin da za ta haifar dan Nijar yanzu ya san Premier Minister menene aikin shi me ya gawata ya gudanar mu ƙasa an Nijar su sun ka gane noma yana da amfani domin cikin shi ne duniya ta ɗaukaka an Nijar sun gane cewar mai da muhimmanci ga ƙasa shi na ke jawo arziki ba a taɓa kama ku sai aka nuna ma ikon Nijar ƙasarsu yana da muhimmanci idan suka tashi alfaharin da ya kawata kowa yawa da kasashe kasashen nan duka hana kansu ne sun kai da karfin shoji sai ta yi nazari ya kawata ta gudanar da wasu abubuwa waɗanda suka danganci iko a basu farmasiyon kuma a sai musu kaya a basu kayan aiki domin sun tunkari yaƙi ko kuma an ƙasa aiki na cikin gida naku ne domin ku ne ake waɗa na waje kenan in kun ga abu ya shigo daga cikin ƙasa kuma ko kai rahoto za a ɗauki muhimmanci saboda ku ku ne ake kariya wa'anda ke zakkowa su kare ku su ne wa'anda ke kashe ku wakilan ƙasa kuma su ne suka tabbatar da cewa wutar ta tashi za su taushe ta za su ce su ga abin da aka masu aka ɗauki mai aka maida shi ɓangaren cewar shi mai ba a bakin komi yake ba alhalin iranin kin nijar ya yi daraja a kowace ƙasa ta ya za ɗan ƙasa zai san ton nawa ke fita cikin iraniya ya za a yi ɗan ƙasa ya gane dala nawa an ka kashe cikin ƙasa kuma aikin mi za a yi da su ya za a yi a gane cewar ilimi ya za a yi a faɗakar da shi saboda da ilimi za a gane cewar an cuci ƙasa ya an kai an kawar ga wa'ansu abubuwa na wa'anda an kasa ba su san da su ba kuma ga su suna ta bayyana yau nijar tana hadaka da kasashen da da ba ta da ord sai ta tambaya sai ta zo ta ɗauko an ɗauko ta ɗauko umarnin wata ƙasa yau nijar ita ta ɗasa da tahi ta buga kirji ta haɗa ƙarfe da ko kuma ƙarfin guwa da kowace ƙasa domin tana da 'yancin kanta kowa ya yi aikin shi akan hukunci dan kasa ya san libertan kan shi menene ya kawo ta gudanar da cikin kasa a kare ku daga cikin wasu kasashen da suka ɗauke ku ba komai bane farko mu ne baya cikin kasafi na shekara bank ba mu mallaka wani bank wanda ba za a yi mana barazana da kuɗin nijar bisa a rihe mana su ba mu da inda za mu fitar da su kuma dalar da muka so za mu amsu da abin da mun ka saida tunda mu ke da haƙƙin mu san menene jiyo mu sai cani barka da zuwa hausar tv tashar al'umma